Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace da sashen Hausa na muryar Amurka. da aka fara demokuraɗiyya a Najeriya shekarar 1999 lokacin zaɓuka sukan sanya al'ummar ƙasar cikin wani hali na damuwa sakamakon yadda wani rukunin al'ummar ƙasar suke amfani da wannan dama wajen tada zaune tsaye. Kimanin makonni biyu rage zaɓe kan kama a Najeriya wai wace irin rawa mata za su iya takawa wajen tabbatar da an yi zaɓukan cikin lumana? Wannan ita ce maudu'in da za mu tattauna da bakin namu wanda zan ba su dama su gabatar da kansu. Assalamu alaikum jama'a sunana Halima Baba Ahmad National President Center for Juvenile Delinquency Awareness. Sunana Halima Ban Umar ya ce shugaban kungiyar women in media communication initiative wanda aka sani da win hajji halima zaben 2023 ya karato wace irin rawa kike gani mata za su iya takawa domin tabbatar da zaɓe mai tsafta ingantacce kuma nagartaccen zaɓe alhamdulillahi gaskiya mata bana ba ma bana ba ko da yaushe muna kokari sai dai kuma akan dan samu akasi ne amma wannan shekaran kan gaskiya mata mun jajirce sosai muna ta kokari kuma muna ta kokarin wajen faɗakar da mutane yan uwanmu kamar yanzu ina da NGO muna faɗakar da mata akan yadda za su yi ƙoƙari su ba da nasu gudumawa daga cikin gida har zuwa wajen zaɓe tabbatar an yi zaɓen nan lafiya kuma an gama lafiya kuma muna kwaɗaita musu cewa lalle kowa ya fita ya zaɓi su amma mun roƙe su don Allah duk wanda da a zaɓa ko an ba mu mace kuɗi ta karɓi kuɗin ta ci abinci idan ta je dangwala, wata dangwala mu wanda take ganin zai mata adalci insha Allah. To Hajiya bin Umar akwai rawa da mata za su taka sosai a wannan zaben mai karatowa da izinin Allah na farko dai kamar da kika ce mu iyaye ne kuma akwai nauyi a kanmu na lalle mu wa 'ya'yayenmu magana saboda kin ga duk dai wani banga siyasa da matasa ke yi kuma yawanci za ki ga masu yin takara mazaje musamman su suke hayo su su zo su yi musu banga siyasa to haƙƙin iyaye ne mata har da mazan ma lalle mu yi wa 'ya'yanmu magana mu kuma nuna musu illar shiga wajen tashe-tashen hankali lokacin zaɓe musamman su yi la'akari da ciwon duk wanda isa su su yi banga siyasa a yi tashe-tashen hankali su duba su ga ina nashi 'ya'yan suke watakil ba masa najeriya suna kasashen waje suna karatu kuma a duba a ga cewa duk wanda ya banga siyasa ina yake karewa ne ne a ofishoshin mutane suke karewa ana neman dan abin da za a samu wani abu a sa a baki ba wanda yake tunanin ya ce to bari a mai da su makaranta a samo musu sana'a in banda shekarun baya da muka samu aka yi waɗannan abu ba to yanzu ya tsaya cek ba a yi ba saboda haka iyaye mata lallai ne su jajirce mu tabbatar cewa ba a yi amfani da 'ya'yanmu wajen tashe-tashen hankula ba na biyu kuma abin da muke jan hankali hankalin mata shine tun 1999 aka fara wannan demokradiyyar kuma a kano na san da aka yi an samu hajja najatu muhammad da ta tsaya takarar senate kuma allah ya bata sa'a to sai aka kansile zaben aka ce zaben bai yi ba to bayan nan mun ta samun kalubale kala-kala to bane yanzu alhamdulillah an samu mata jajirtattu ƙwararru masana masu ilimi masu hangen nesa wanda abin da ke damuwarsu shine harkokin mata da matasa to hajji halima yaya kike kallon yanayin siyasar bana? Yanayin tafiyar siyasar bana kam ya zama akwai bambanci. Me yasa kika haka? Saboda ana faɗakarwa kuma gaskiya tsanani ya ƙara sa mu mun ƙara fahimtar rayuwa. Mun fara sanin masu sanmu da masu ƙima da wanda za mana zaƙin baki da sauransu tun da yanzu lokaci ya fara wucewa wanda da a zo a ce kaza da a yi ba a yi bibiya da sauransu ba daga cikin aikin da muke muna faɗakar da al'umma ba ma mata kaɗai ba duka al'umma kowa ya fahimci cewa ba wai kuɗin da za a baka shine ba a'a mu gani a ƙasa mu gani a ƙasa shine hmm. babban mutuncin mu kuma shine kiman mu za mu kare kiman mu da kanmu dan ba kuɗi muke bukata ba muna bukatar mu ga aiki a ƙasa ne kuma muka ga aiki a ƙasa kuma inda za a kashe mana kuɗin mu duk ɗan ƙasa na da hakkin da zai san cewa ga kuɗin da aka bashi kasansa na budget ga abin da aka yi da shi sanata ko kuma res ko ma wane ne ko gwamnan gari insha Allah karin ko da ke yanzu da abubuwan muke so mu ga ya ƙara ƙarfi sosai dama alhamdulillah ana samu samun wannan dan ki gani da ban shekaru ma da suka wuce ba a yi town hall meeting to yanzu ko gaskiya hankalin kowa ya koma kai mm. a sannan ne kaɗai muke da ikon mu ba da priority list din mu kuma project din da muka ba da ayyukan da kuke so ayyukan da muke so mu mm. tabbatar an mana kuma kuɗin da aka karba na harajin mu na yan kasuwan mu su ma su tabbatar idan ya tafi in aka zo musu aiki capital din zai tafi yadda ya kamata ba a tura shi wani gefen kuma a yi wani alma da hana da shi ba. Hajiya bin Umar. Kin ga ƙididdiga ta nuna cewa mata da matasa sun fi kowa jefa ƙuri'a a Najeriya. kuma idan mace za ta fito in dukka mace za ta fito da matasa su jefa mace ƙuri'a to wallahi da tuni mun wuce inda muke saboda haka yanzu zamani ne ya zo ba jam'iyya ake ba yanzu mutum ake yi a jefa ƙuri'a ga mata nan sun fito muna da mace sanata a cikin Kano Central sannan muna da gabasawa Gezawa. akwai ita kuma dan batta ina jin ko da kunci ne ko mako ne maza dai kullun su suke muna gani dai cin gaban namu na mai haƙa rijiya ne mu ga cewan ana ta ba da mata kuɗi mata suna karɓa a kawo wannan a kawo wannan mata na karɓa su jefa mutum ƙuri'a to mun dai ga yanzu bala'in da muke ciki matan nan wanda suka fito Allah ya ba nasara su kuma mu ga irin tasu rawar da za su taka wajen ci gaban mu mata da matasa don abin da muke bukata kenan. To ban da batun wayar kan al'umma. Wace irin gudunmawa mata za su bayar domin kaucewa dukkanin wani abu da zai kawo cikas wajen gudanar da wannan zaɓe? iyakacin kokarin mu ko kuma mun ma iyakacin kokarin mu wajen faɗakar da mata kan yadda za a samu samun daman cin moriyar demokaradiyya a cikin abubuwan da muke fahimtar da su har da ire-iren wa'annan abubuwa saboda kuma mun gaji da yadda ake yi a yi abin da ake so mun yi kokari mu wayar da kan iyayen mu mata da yan uwanmu da mu da kuma kowanne wanda ta zama mace ce mu fahimci cewa duk wannan abubuwan da ake amfani da yaran mu a gurɓata mana su bayan zaɓe a bar mu da damuwa su zo 'ya'yan masu zama mana bala'i yi kokari duk wannan Allah ya taimake mu an fahimci yanayin abubuwan yake so kuma kin san dama matsalar shi ne idan abu ya ɓaci mm. gyaran shi zai ɗauki lokaci ba kamar ɓacin sa bane amma yanzu alhamdulillah akwai fahimta a tsakanin mu mata fiye da yadda ake zato saboda gaskiya muna gani akwai wayanda mazaje su mutu da yawa sun zama marasa maza amma kuma mazan su ma mutuwa suka yi da irin wannan abubuwan da yake ja irin wannan abubuwan shi yasa ma muka ƙara himma saboda yanayin inda ake duba zaben nan ake ganin shi mu abin da muke bukata a ƙasar nan zaman lafiya zaɓe kuma mai adalci. Ki maganin haɗin kai tsakanin mata wannan shine kuma zai kai ni ka tambaya na na gaba. Idan muka yi la'akari da yadda ake zaɓe a Najeriya za ki ga yawanci mutane suna yin jam'iyya ne ba wai ɗan takara ba. Sannan la'akari da rashin 'yan takara mata za ki ga wasu jam'iyyu sun fi samun 'yan takara. Eh to kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa ma mutane da yawa ba saboda kan su ga kamar an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa mm. wannan muna ta kokarin mutane su fahimta ba jam'iyya za a yi ba mutum za a yi kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zabo saboda idan har akwai angule da kan zabon ko mm. to za a samu competition da a samu gasa sosai amma aka ce duka an bi maganan wai a zaɓi fati guda ɗaya ne mhm. wannan ba zai kai mu ba kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaɓen nan da rai da lafiya mhm. kowa ya gwada bajintansa ba yanda 'yan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkin su ko wani abin da suke so a samu wannan ba muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasar samun gasar ne kaɗai dai kawo mana sauƙin irin samun wannan rashin adalci na shugabanninmu da kuma idan muka bar karɓan kuɗin su ko mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba shikenan in mhm. Allah so ya da maganar mata gaskiya muna da matsala mhm. matsalar da muke da shi shine kamar yadda na ga miki ana ta fahimta ne yanzu so ba ma so mu ci a lokaci ɗaya mun yi aikin komai mun gama a'a mhm. yanzu dai tun Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gaɓoɓin da za mu gyara aka fara gyara akan kuma an yi riga da an yarda da wannan ɗin a cikin al'umma Hajiya bin Umar wani irin tasiri kungiyoyin mata za su iya yi wajen cimma nasarar zaɓen nan kin ga ƙungiyoyin mata suna da tasiri kwarai kuma zan ce ba ma ƙungiyoyin mata ɗin ba kawai saboda duk nasarar da mace za ta samu ko muna so ko ba ma so dole muna buƙatar maza tare da mu mazajenmu iyayenmu 'ya'yanmu ƙannenmu yayyenmu to a duk sanda kika ga akwai kungiyoyin mata kamar kin gani yanzu kungiyata ta mata ce amma kuma duk abin da za mu muna haɗaka muna haɗowa da mazan saboda duk abin da ka haɗa da namijin yana da tasiri saboda goyon baya muke nema idan muka ce mu mata ne duka mu kaɗai za mu ba wai ba za mu iya ba amma duk abin da kake kana son kowa i zama ne yana da ruwa da tsaki a ciki saboda haka kungiyoyi da yawa in kika duba kusa in ce a arewa ma gaba ɗaya akwai kungiyoyi da yawa har na mazan da zaki ga su dama ci gaban matan suke yi wa kuma suna aiki tare da mu mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya cin mana amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya.